da alamu dai har yanzu tsuguna ba ta kare ba game da rikicin kudancin jihar kaduna nan tun bayan har-haren da aka kai a daren juma'ar da ta gabata a wasu ƙauyuka guda uku da ke karamar hukumar ƙaura saboda ko bayan zaman zulumin da ya kawo guje-guje a yankin sabon tashar jihar kaduna da safiyar ranar lahadin nan rahotanni na cewa a cikin daren lahadin nan ma an kai wani harin a masarautar katab duk da yake dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta musalta sabon tashin hankalin da ake ta yama ɗiɗin an samu a sabon tasha amma wasu al'ummar yankin sabon tashan sun haƙaƙe cewa mutane sun dinga guje-guje saboda zaman zulumi da gudun abin da kan iya biyo baya saboda hare-haren da aka kai a kudancin jihar kaduna kafin daga bisani jami'an tsaro suka kwantar da hankulan al'ummar da ke ta guje-guje a yankin ita kuwa kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna da ake kira a turance kuma a takaice sokapo cewa take idan dai ana so a samu zaman lafiya a yankin kudancin jihar kaduna to wajibi ne manya-manyan jami'an tsaron jihar kaduna su tare kawai a yankin a waɗannan ƙauyukun guda uku eh, guda hudu makwabta wanda ake kira sunayensu mai sankwai tekum mai kafan ananguwan kura a nan shiyar bandon kusan gidaje sama da ɗari aka kone an koshe an kone dukiya dabbobi abinci da sauransu yanzu waɗannan ƙauyukan wanda suka tsira suna nan mutum sama da dubu biyar damuwar mu a nan ita ce mun sha zargi kan cewa fulani na da hannu a cikin wannan hare-haren da ake kawai mutanen kudancin kaduna ana karyata to amma wannan ta shekaran jiya allah da ikonsa cikin wanda suka jawo gaban masu kai harin aka kashe mutum biyu su waɗannan mutanen biyu da aka kashe an gano daga gawakinsu cewa yaran fulani ne wanda iyayensu an haife su su kuma an haife su a nan cikin garin Manchon. Ka yi magana cewa idan dai ba a ɗauki mataki ba za ku ɗauki naku matakin mai kake nufi? Nan muna nufin cewa sau nawa za mu kwanta ana zuwa ana yanka mu kamar kaji. An ce an sa eh, jami'an tsaro su tsare mu, a saboda haka mu masu biyaya ne muna dogara ga waɗannan jami'an tsaro cewa suna aikinsu, amma abin bai biya bukata ba. To ya zama wajibi ne mu tashi tsaye a bi dazukan nan inda waɗannan mutane suka fake a neme su a fitar da su ni ina kira ga shi kwamishinan ɗan sanda na kaduna state uh, officer general officer commanding one uh, division kaduna director sss su tashi daga ofisoshin shi na kaduna inda akwai air conditioner suna shan shayi su koma su zauna su je su relocating su je kaura a haɗa kai a haɗa hannu da ƙarfe a hau tsaunukan nan inda suke fakewa wallahi tallahi za a fitar da mutanen nan sai dai fa duk da hujjar da kungiyar taso kafa ta ce tana da ita game da waɗanda take zargi sun kai wannan hari ɗaya daga cikin shugabannin fulanin yankin kudancin kaduna ya ce samsam babu hannun fulani a kan harin da aka yi sannan ya tabbatar da harin da aka yi a daren lahadin nan ba mutane mu kai hari ba domin ba wani yaron mu da muka rasa ko kuma da yake da wani alaka da iri wannan abu domin abin da ya faru harin farko da suka kai kashe mutanen mu da suka yi na farko akwai irin fulanin nan da suke wucewa borori bororin nan suna cikin mutanen da aka kashe amma mutanen mu mazauna marwa wanda suke zaunannun gari babu wani wanda zai zai kai ma masarautar masa hari. Yanzu haka ma an ce akwai rahoto cikin daren wannan lahadin cewa an kai wani hari kamancin irin wannan. Eh tabbas akwai iri eh, na samu labari domin an bugo man waya cewa sun shiga masarautar katab daga su mutanen marautar shiga masarautar katab sun kashe fulani guda hudu cikin fulani da aka kashe ma akwai irin wayannan masu wucewa dama ai wannan abin ana shi tun 2011 da ake shekara ta 2011 kafin zabe tun lokacin nan ba a bar kashe mana mutane ba saboda dai mu ba mu iya kuka ba na duniya ta je ta ya kuke ganin za a bi ai maganin abin nan ne a dawo da fulani duk wurin mahaifansu na asali idan ana so a zauna lafiya kenan Eh, kuma ba shi hakki sama da shekara ɗari biyu suna zaune a wurin nan an zo tare da kona wasu dukiyoyi an kore su an karkace su yaushe za a iya ce mutanen nan su su zauna zaman lafiya ba zai yiwu ba. sai dai duk da zaman ɗarɗar ɗin da ake yi sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta fitar a ranar lahadin nan na ƙara tabbatar da cewa an riga an zuba jami'an tsaro a dukkanin wuraren da ake ganin akwai kokwanto na yiwuwar tashin hankali a wannan jiha ta kaduna isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.